sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duka a jamhuriyar Niger Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a kumasin gana Kuna kuma iya kama mu kan yanar gizo-gizo na intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC. Da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na yau Juma'a 6 ga watan Satumba na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarin. Robert Mugabe tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu yana da shekaru 95 a duniya. kasar afirka ta kudu ta fara tantance barnar da tashin hankalin kin jinin bakin haure na wannan makon ya janyo baki ɗaya kasuwannin hannun jarin amurka da na china sun cira baya bayan na akan labarin cewa gwamnatocin kasashen biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe nahiyar afirka ta shiga alhini bayan rasuwar tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe wanda ya kwashe shekaru yana mulki Muna ɗauke da martanin wasu daga ƙasashen na Afirka ciki har da Nijar inda za ku ji hirar da wakilin muryar Amurka ya yi da wani masani a Nijar kan rasuwar tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a kuma cikin shirin namu na wannan lokaci, Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka amma duk wannan sai bayan kun sha labaran. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Robert Mugabe tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu. Ya eh, mana na gangwagwa shugaban kasar mai ci yanzu ne ya sanar da rasuwar wato magabancinsa a sakon Twitter. Mugabe wanda ya rasu yana da shekaru 95 a duniya ya shugabanci Zimbabwe na tsawon shekaru 37 daga shekarar tamanin lokacin da kasar ta sami 'yancin kai daga Birtaniya. rundunar soji ta fitar wato ta tilasta wa mugaba sauka daga karagar mulki a shekarar 2017 da farko an rika yaba wa mugaba a matsayin wanda ya kwaci 'yancin kasar sai dai bayan 'yan shekaru aka shiga kushe mishi saboda da keta haƙƙin bil'adama da ya hada da lakaɗa wa 'yan hamayya duka da gasa musu ukuba da kuma kashe su. Ƙasashen yammaci sun kakaba wa Mugabe da mukarrabansa takunkumi bayan da magoya bayansa suka fara kwaci gonakin fararen fata a shekarar ta dubu biyu abinci da ake nomawa a Zimbabwe ya ragu ainin sakamakon mai da gonakin a hannun baƙaƙen fata da ba su da ƙwarewa a noman zamani. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Kasar Afirka ta kudu ta fara tantance barnar tashin hankalin kin jinin baƙin haure na wannan makon ya janyo. wanda a cewar hukumomi rikicin ya halaka mutane goma kana wasu da dama sun jikkata ya kuma jefa kasar cikin tsoro da taɓarɓarewar harkokin kasuwanci haka zalika ya kuma yi illa ga dangantakar ƙasar da wasu ƙasashen afirka a wani jawabi da ya ta talabijin a jiya alhamis shugaba cyril ramaphosa ya yi allah wani da hare-haren da aka fara a ranar lahadi wanda masu manyan motoci da masu tunanin wato tunanin bakin haure sun kwace musu ayyuka a ƙasarsu suka shirya ramaphosa ya ce mutane biyu daga mutane goma da aka kashe 'yan kasar waje ne ko da yake bai faɗi ƙasashensu ba ya kuma ce an kama mutane 423 a lardin gauteng da ke arewa maso gabashin ƙasar yankin da johannesburg da babban birnin ƙasar pretoria suke baki ɗaya kasuwannin hannun jarin amurka da na china sun cira a baya-bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin ƙasashen biyu sun amince da koma kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe don tattauna da kaddamar da suke da juna akan karawa juna harajin kayan da ake kaiwa kasashen nasu sai dai kuma masu nazari sun yi kira ga masu zuba hannayen jari da kada su saran cewa wani abu zai canza da yake cana ba ta ɗauki matsayar shugaban amurka donald trump da muhimmanci ba kuma babu wani tabbacin akwai wani babban sauyi da zai faru. an san ƙasar china wajen ƙin amincewa da duk wani abu dole ne mu tsaya da ƙarfinmu kuma abin da trump yake yi yana daga cikin muradin china ta gyara a cewar shugaba donald trump lokacin da yake rawaito maganar wani jami'insa na cinikayya ya yi a gidan talabijin na cnbc jaridar global times mallakar kasar china ta zana wani hoto kan abin da ake sa ran zai faru a lokacin tattaunawar mai zuwa duk da yake ta amince da cewa tazarar da ke tsakanin kasashen biyu har yanzu tana da girma. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Philippines sun ce sun kama wata mata 'yar Amurka wadda ta yi kokarin sace wani jariri dan kwana shida da haihuwa cikin wata jaka. jama'ai sun ce matar mai suna Jennifer Talbot daga jihar ohio an kama ta ne a babban filin jiragen sama na manila kafin ta hau jirgi kamfanin dillancin labarai na faransa afp ya fitar da rahoton cewa talbot ta wuce wuraren binciken filin jirgin kafin a dakatar da ita a kofar da ake shiga jirgi bayan da ta kasa bayar da takardun da suka kamata masu alaka da jaririn yanzu haka tana fuskantar laifukan safarar mutane da kuma garkuwa da mutane laifukan da ke ɗauke da hukuncin ɗauri har zuwa shekaru ashirin a gidan yari. daga ƙarshe yau juma'a mahaukaciyar guguwar dorian ta rage ƙarfi zuwa matakin farko bayan da ta haddasa haɗari wato hadari da ambaliyar ruwa a kan hanyoyin jihohin north carolina da south carolina gwamnan jihar north carolina roy cooper ya yi kira ga al'umma da su kasance masu lura ga duk wani abu da zai shafi lafiya don't let your guard down this won't be a brush by whether it comes ashore or not. Ya ce kada ku yi sakaci wannan ba zai kasance wani abu da zai wuce kawai ba, ko da kuwa ta ƙara so ko a'a wannan guguwa za ta matso kusa ta yadda za ta iya haifar da barna a jihar North Carolina. Ana dai hasashen cewa guguwar ta Dorian ba za ta afka jihar kai tsaye ba a yau Juma'a, amma maimakon haka za ta rikice wato za ta rikida wato za ta rikita tekun north carolina ta kuma haddasa barazana ga rayuka a jihar da kuma makauciyar jihar ta south carolina tare da kudancin jihar virginia kafin ta kauce a halin da ake ciki kuma dubban mutane a bahamas sun fara ɗaukar matakan sake gina rayukansu Biyo bayan gagarumar barna da mahaukaci guguwar dorian ta haddasa a ƙasar. Phil da ya karanto mana labaran duniyar. mutane na ci gaba da jimaman rasuwar tsohon shugabar ƙasar zimbabwe robert mugabe mugabe ya rasu yana da shekaru 95 a duniya a harare titin da ke da sunan mugabe babu abin da kake ji sai muryar moyo tana magana i think president mugabe was a leader Ni a tunanina, Mugabe ya kasance shugaba tun lokacin da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe ya jagoranci ƙasar a kan hanyar da ta dace. Babu abin da za mu ce, illa Allah ya sa ya huta, shi mutum ne mai cika alkawalinsa kuma ya yi abin da ya dace. ko da yake kuma akwai wasu abubuwa da ya waɗanda ba daidai ba kamar batun shirin mallakan filaye a ra'ayina abin da ya bai dace ba sai dai kuma ra'ayin wasu 'yan ƙasar zimbabwe mazauna ƙasar afirka ta kudu akan tsawon lokaci da mugabe ya yi akan karagan mulki ya bambanta Shi bai kasance shugaba na kwarai ba, San ko ta wani fanni idan ka duba bai yi ba ne kawai saboda haka ban san yadda nake ji game da rasuwarsa ba amma kuma idan ka duba a wani fanni shi dan adam ne kuma ya zama wajibi ka mutunta haka emanson manangagwa shi ne yake kan karagan mulkin kasar a yanzu kuma shi ya bayyana labarin mutuwar tsohon shugaban a shafinsa na twitter ya bayyana Mugabe a matsayin wani jigo game da samun 'yancin ƙasar mai kishin nahiyar Afirka wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen 'yanta ƙasar da tallafawa al'ummarsa. Manangaguwa ya ce ƙasar Zimbabwe ba za ta taɓa mantawa da gudunmawar Mugabe a tarihin Zimbabwe da nahiyar Afirka ba. Majalisar Ƙungiyar Mahukunta na Nahiyar Afirka sun ba da sanarwar saƙon ta'aziyyarsu game da rasuwar Mugabe, inda suka ambata cewa ya zama jagaba kan yadda ya kamata Afirka ta kasance, wanda bayan daga kwato ƙasar daga hannun turawan mulkin mallaka ya ci gaba da tabbatar da cewar ƙasar ta cimma wata muhimmiyar matsaya a cikin ƙasashen Afirka. Allah ya baiwa ilahirin al'ummar Zimbabwe da ma Afirka jumurin haƙurin wannan babban rashin. har yanzu dai akan batun rasuwar mugaben yayin da mutane ke ci gaba da tofa albarkacin su game da rasuwar tasa wakilin muryar amurka suli muni barma ya zanta da wani masani dan asalin kasar jamhuriyar niger wato professor bub na maiwa da ke koyarwa a jami'ar sheikh anta diop da ke kasar senegal ga abin da yake cewa kan mugabin. robert mugabe ya yi kokowa sosai-sosai kuma har ya shiga ma cikin daji har da ɗaukar bindiga ta cewa da ya kwato ƙasar zimbabwe daga cikin irin wannan halin mulkin wariya kamar yadda aka san wariyar launi kamar yadda aka santa a afirka ta kudu na biyu ya kwato wa eh, talakawa manoma da makiyaya 'yancinsu a ƙasar zimbabwe tunda an san a da zamanin turawa suna cin karansu babu baka wato abin ya zamanto wani gonaki ko wata makiyaya dai duka tura suke da su sai ya zamanto su bakaken mutane kawai sai da su zo su zama makiyaya ko su zama noma kamar irin yan barema suna aiki sai a ba su 'yan kuɗaɗe hakan ga wanda ba zai taya su ba rayu ta gyaru to sai ya zo ya maida kamar gudan ƙasar ya maida ta kama ta kowa da kowa kowa yana iya ya samu maimakon eh, gwargwadon irin karhin shi ya samu gona ya yi noma ya ci da iyalin shi kuma ya wadata ya aka yi daga shugaba ko jagora mai kishin talaka Eh, robert mugabe ya rikide ya koma eh, mai kama karya wannan kuma abin da ya kawo haka bankin duniya da asusun duniya su ne suka kawo takunkumi suka kada ƙasar zimbabwe wato sun matsa mata kamar yadda aka sani program da smart structural to shi ne shi kuma ta samu ya huta ta wannan fannin shi kenan sai ya fara cewa to turawa za a kwace musu komi da komi a maida cikin hannun eh, bakaken mutane tun ba talaka ba kowa ya samu inda za ya je ya yi noma duk mahaluki in dai dan adam ne in ya jima bisa karga iko to mutane za su hala Allah waddai da irin abun da eh, yake shibkawa ya shekara 37 kaga kenan akwai waɗanda aka aihuwa a ƙasar Zimbabwe ba su san wani ba sai shi suka sani kowa kake kuma mahaluki kana kai iyakacin dabararka saboda shine kake ganin ake cewa eh, a yi kundin tsarin mulkin ƙasa ya baka wa'adi na harko shekara biyar ko shekara hudu in ka sake na biyu shi kenan kawai ka je an san dabara ka duk ta kare duk irin rawar da ya kamata ka taka ka taka ta to ko da yake yara su ne bayan shekaru kusan biyu da aka hambarar da shi daga kan karagar mulki ya kake ganin rasuwarsa za ta iya shafar al'amuran mulkin kasar ta Zimbabwe sabbin ma'ikanta waɗanda suka ɗauki iko a ƙasar zimbabwe na ɗaya kada su yi dindindin bisa karagar kujera kamar shi da ya yi shi idan ana so a zamna lahiya cikin ƙasar zimbabwe kuma a zamna lahiya kewaye da ƙasar zimbabwe a gaida mu muni barma da wannan hirar da yi da professor bube na maiwa yanzu kuma sai Najeriya inda za mu sake kawo muku wani gutsiran hirar da sashen Hausa yi da wani darekta a hukumar tara haraji ta Najeriya wato FIRS Salihu Alkali inda na masa tambaya game da korafin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a kan karancin kudade da hukumar take tarawa ya gaza abin da ya kamata sai ya ce. wannan ba wani abu bane duk wanda yake aiki a gwamnati ya san cewa in na dauke ka aiki zan iya tambayan ka wayansu tambayoyi to mhm. abin da kawai faru kenan cewa mu gwamnati tarayya ta dauke mu aiki ta ce tana son wayansu jawabai aka ba su jawabai shi kenan ba wani abu mutanen da suke daukan wani abu daman ko a ina ko ina duk inda yake aiki ko a nan ke inda yake aiki a Voice America in wani abu ya taso shugaban ki zai tambaye ki ya ce ban gane wannan ba kuma ke kuma sai ki zo ki jawabi kuma jawabin nan zai iya gamsar da mutum ko ba zai iya gamsarwa ba amma dai shi wanda ya ɗauki mutum aiki yana da dama a kowane lokaci ya tambaye ka ƙarin bayani a kan yadda kake aikinka mm. to abin da ya faru kenan to akwai shirin da eh, wannan hukuma take kokarin yi na fara zarar kudaden haraji ba tare da wato online ta yanar gizo ba sai kudaden ma sun shiga aljihun mutum ba kayan min bayanin wani amma akwai da yawa mutane da yawa da ba sa biyan haraji wannan kushin ne mai kyau kuma abin da ke faruwa shine yanzu in kin lura mm. duk duniyan ta koma a aiki ko kuma hulɗa ta yanar gizo musamman ma misali da amurka na wato mm. komai online komai online to har yanzu mu a najeriya duk wani business da ake yi online ba ma samun kudaden haraji da ke ciki saboda ba a taxin dinsu ba a ba sa biyan haraji a kai saboda ba mu da yadda za a yi a fitar da wayannan kudaden haraji saboda is online mutum yana nan america ya sai kaya a nigeria a ko kuma ya sai kaya a nigeria ya biya online ba za mu gani ba amma sai bankin da suka yi operate da suka biya wannan za su gani to yanzu abin da muke cewa shine wannan abun ya yi yawa wanda har yana tauye mana kuɗaɗe da ya kamata mu tara gwamnatin tarayya so shine a mu a hukumar mu muna cewa daga a yanzu muna faɗawa wa'annan wanda suke businesses online din nan mm. za mu fara fidda vat value added tax daga cikin transactions ɗinsu da suka yi online in nan dalili ko doka ta bamu fawa mu yi to amma yaya za ku yi haka yes a yadda za mu yi shine ah, shin kam in kin je kin sayi wani abu online ya ya kina biya ko ba kina biya ana biya ta yaya kike biya zan biya su ta account thank you to wato za ki biya ta bankin ki kenan mm. to yanzu abin da za mu yi muke niyan yi shine bankunan ne za su su ne za mu ɗora nauyi ko kuma daman doka ta ɗora musu nauyi cewa su za su fitar mm. su turo mana tunda su ta nan ta wurin su ake transaction din su za su biya so sai doka ta ce kafin a biya ka fitar da wannan harajin na gwamnatin tarayya so za mu yi amfani da bankunan waɗanda ya suke biyan wannan kudaden ko da shike is online amma ba gani abin da kuke amma bankin yanzu ke faɗa miki cewa bankin da za ki ba da instruction su biya su ne za mu ce su fitar da haraji na VAT akan wannan transaction da kika yi da kamfanin. Ah, Adalla masu kada a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 11 da minti 17. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. wani dan bindiga da ya harbe mutum bakwai har lahira karshen makon da ya gabata a jihar texas ya kara rura wutar takaddamar da ake kan yadda za a dakile hare-haren bindiga a nan amurka duk da cewa har yanzu akwai burbushin muhawarar da ake ta tafkawa a baya-bayan nan biyo bayan kashe-kashen da suka auku a makonnin baya waɗanda suka salwantar da rayukan sama da mutum talatin yau batun da za mu tattauna kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako wanda ni mahmud lalo zan jagoranta to duk da karin adadin mutanen da aka samu waɗanda ke mutuwa sanadiyar harba bindiga a nan amurka ana zargin 'yan siyasa da dama da ci gaba da nuna halin ko'in kula wajen kiran a tsaurara matakan mallakar bindiga gudun kada su gaza samun ƙuri'u daga masu rajin ganin an sauƙaƙa matakan mallakar bindigar da kuma masu basu su gudunmawa a lokacin yakin neman zaɓe a lokacin da manema labarai suka tambaye shi ko wannan hari na baya-bayan nan zai sa su himmatu wajen samar da wata doka da za ta tsaurara matakan mallakar bindiga shugaban amurka donald trump bai yi alkawarin za a ɗauki wani mataki nan kusa ba ya ce muna duba ƙudurori da dama da dabaru da tsare-tsare an dade ana ɗaukan matakin gudanar da bincike akan masu sayan bindiga abin takaicin shine zan iya cewa ba a ga wani sauyi ba cikin shekaru hudu biyar har zuwa shekaru shida bakwai da suka gabata gudanar da bincike kan masu sayan bindiga ba zai sauya komai ba saboda haka wannan babbar matsala ce to sanata pat tommy dan jam'iyyar republican ne da ke wakiltar jihar pennsylvania a wata hira da ya yi da gidan talabijin na abc wanda aka watsa a ranar lahadi ta gabata ya ce shugaba trump na da burin ganin an ɗauki mataki kan wannan matsala ta harbe-harbe Um, ya ce a halin da ake ciki bai nuna goyon bayan wani kuduri ba, amma ni da shi mun sha tattaunawa kan wannan batu da wasu sanatoci da ke da sha'awar shiga wannan magana. Amurkawa da dama dai na da ra'ayin cewa gudanar da kwakwaran bincike ga masu shirin sayan bindiga ba shi ne zai kawo ƙarshen kashe-kashen da ake gani ba. Saboda wasu daga cikin wanda suke irin wannan aika-aika sun mallaki bindigoginsu ne bisa doka. amma haramta amfani da manyan bindigogi da wasu suke burin ganin an yi na fuskantar suka daga bangaren masu rajin ganin an bari kowa ya mallaki bindiga da kuma wakilansu da ke majalisar dokoki to tun dai da aka yi hare-hare a jihohin texas da ohio a yan makonnin da suka gabata shugaba trump ya yi tunana ta batun tabin hankali a matsayin babban matsalar da ke haddasa harbin kan mai da wabi mental illness and hatred pulls the trigger not the gun matsalar taɓin hankali da nuna ƙiyayya su suke harba bindiga ba bindigar ba shugaban ya kuma yi kira da ayi yi garan bawul ga fannin dokokin kiwon lafiya a amurkan waɗanda za su riƙa ba da damar ana iya gano mutanen da ke iya kai hari a yi musu magana kuma idan har ma ta kama a tsare su sai dai masu fafutukar ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga da ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce ba a wannan fannin na masu taɓin hankali ya kamata a mai da hankali a kai ba. joshua howitt jami'i ne a gamayyar kungiyoyin da ke rajin ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga what we know is that hate is driving these crimes and hate is not a mental illness abin da muka sani shine tsananin ƙiyayya ce ke haddasa wannan matsala kuma babu alaka tsakanin nuna ƙiyayya da taɓin hankali to har ila yau wasu masu ra'ayi irin na joshua suna ikirarin cewa irin kalaman da shugaban na amurka yake furtawa ba sa tafiya daidai da abubuwan da yake aikatawa misali gwamnatinsa ta cire dokokin da suke hana masu taɓin hankali mallakar bindiga sannan ta yi ƙoƙarin kawar da tsarin kiwon lafiyar na mai rahusa da gwamnatin tsohon shugaban amurka barack obama ta kirkiro wanda ya faɗaɗa damar da mutane ke da ita ta samun kulawa a asibitoci masu zaman kansu ya kuma faɗaɗa damar da marasa ƙarfi ke da ita wajen samun kulawa a fannin lafiyar ƙwaƙwalwa sanata sherrod brown na jam'iyyar democrat wanda ya fito daga jihar ohio da aka kashe mutum tara a birnin dayton ya ce lallai batun kiwon lafiyar kwakwalwa na da matukar muhimmanci amma kuma mutane da ke cewa matsalar taɓin hankali ita ke janyo harbe-harbe a unguwanninmu ba yawan bindigogi ba su ne kuma suke ƙoƙarin kawar da tsarin kiwon lafiyan da ke ba marasa galihu damar samun kulawa har ila yau su ne mutanen da ke kokarin kawar da tsarin nan na kiwon lafiya mai rahusa. To a cewar masu nuna bukatar ganin an takaita mallakar makaman, mayar da hankali kan matsala taɓin hankali kaɗai zai rinjaye sauran matsaloli irin su yadda mutane ke iya mallakar bindiga cikin ruwan sanyi, ciki har da ma manyan bindigogi na a a gani. But if you want to do something about gun violence, you need to do something about guns. Joshua Howard kenan yake cewa idan ana so a magance matsalar harbe-harben bindiga akwai buƙatar a yi wani abu a kan mallakar bindigogi. masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniya amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da brian padden da kuma julie levis gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kenan a gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Malam Husaini Dangote Karasuwa ya ce salam VOA Hausa. gaskiya mataki da al'ummar kasar afirka ta kudu suka ɗauka na musguna wa baƙi mazauna ƙasarsu ciki har da 'yan najeriya wannan san bai yi daidai ba ganin yadda suke amfanar najeriya na kafa kamfanoni da suke yi wannan tamkar hanyar rushe tattalin arzikinsu ne daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga aliyu usman takalafiya da hamza galadima da sani mai lange da kuma malam umaru kamba ya wuri suka ce muryar amurka mun yi allah wade da mummunan harin da ƙasar saudiya ta jagoranta zuwa wani sansani da 'yan kasar Yemen ke ajiye waɗanda suka kama da laifi. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari. Muna kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hanzarta gudanar da bincike da ya dace akan wannan hari. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Kasim Kiringi ya ce asalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya. don Allah ku ba mu lokaci domin mu jajanta wa al'ummar kasar Zimbabwe a bisa rashin da suka yi na mutuwar tsohon shugaban su wato Robert Mugabe mai shekaru 85 a duniya. Allah ji kansa da rahama amin summa amin. sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Hassan Dogon Faci ba tsari ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku bani dama in tunatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa hana shigowa da shinkafa daga kasar waje ba zai haifar mana da alheri ba domin shinkafar da muke nomawa ba za ta ishi rabin jihohinmu ba. Gashi rashin aiki zai ƙara yawaitar da masu zaman kashe wando. A ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana mafita amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke, mu huta lafiya, Juma'a Mubarak. Madalla kafin mu yi sallama da ku gasar filo da tushen muhimman kanin labaran. Robert Mugabe tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu, Emerson Mnangagwa shi shugaban kasar mai ci yanzu ne ya sanar da rasuwar magabancinsa a sakon Twitter. Mugabe wanda ya rasu yana da shekaru 95 a duniya ya shugabanci Zimbabwe na tsawon shekaru 37 daga shekara ta 1980 lokacin da kasar ta samu 'yancin kai daga Birtaniya. Kasar Afirka ta kudu ta fara tantance barnar da tashin hankalin kin jinin bakin haure na wannan mako ya janyo, wanda a cewar hukumomi rikicin ya halaka mutane goma. Haka kuma wasu da dama sun jikkata ya kuma jefa kasar cikin tsoro da taɓarɓarewar harkokin kasuwanci. Haka zalika ya kuma yi illa ga dangantakar kasar da wasu ƙasashen Afirka. baki ɗaya kasuwannin hannun jarin amurka da na china sun cira a baya bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin ƙasashen biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe don tattaunawa kan takaddamar da suke da juna kan ƙara wa juna harajin kayan da ake kaiwa su. hukumomi a ƙasar philippines sun ce sun kama wata mata 'yar amurka wadda ta yi ƙoƙarin sace wani jariri ɗan kwana shida da haihuwa cikin wata jaka jami'ai sun ce matar mai suna jennifer talbot daga jihar ohio an kama ta ne a babban filin jiragen sama na manila kafin ta hau jirgi kamfanin dillancin labarai na faransa afp ya fitar da rahoton da ke cewa talbot ta wuce wuraren binciken filin jirgin kafin a dakatar da ita a kofar da ake shiga jirgi bayan da ta kasa bayar takardun da suka kamata masu alaka da jaririn. Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na ƙarshe na dare yau inda za mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya karanto labarai da kuma Julie Letters Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya kada ku nisa ga Amina da Zarahu cikin shirin yau da gobe.